masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai yi nazari ne kan kyautar ballon d'or da ake baiwa gwarzon dan wasan shekara kyautar da wasu ke ganin ta rasa ta shinta a yanzu saboda yadda ake jujjuya ta tsakanin wasu zaɓaɓɓen 'yan wasa a cewar su A makon jiya ne aka bayyana Lionel Messi a matsayin wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ta bana, inda a jumulce ya lashe ta sau bakwai a rayuwarsa, yayin da ya yi wa babban abokin hamayyarsa Cristiano Ronaldo fintankau wanda ya lashe sau biyar a rayuwarsa. Masharhanci kan harkokin wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya Abdulrahman Salisu Garba da aka fi sani da Abdul MP3 ya yi ƙarin haske kan yadda ake zaɓen masu lashe wannan kyauta. To ana ba da wannan kyauta ne bisa ƙoƙarin da ɗan wasa ya yi a shekara guda ba wai a gaba ɗaya rayuwarsa ba to shi yasa abin yake jujjuyawa daga tsakanin wannan dan wasa zuwa wannan dan wasa wato manya-manyan 'yan jaridu ne gogaggo a bangaren harkan kwallon kafa suke taruwa su yi zaɓe tare da kwacawa amma daga bisani sun fada da abin da suka sanya wa kaftin kaftin na ƙungiyoyi da kuma kwacawa masu horaswa kenan na kasashe wanda aka ɗan buɗa shi aka faɗaɗa shi so mutane suna ganin ita wannan kyauta a kowanne da yawa wani lokaci zaka zo ga wanda ya dace a ba ko hankalin ka mai ga kansa ba shi ake baiwa ba eh, wasu suna ga kamar me yasa kyauta take takaituwa ne akan wasu keɓantattun yan wasa maimakon a faɗaɗa abin zuwa yan wasa masu tasowa ita wannan kyauta ta balin d'o ana ba da ita ne bisa kokarin da dan wasa ya a shekara guda saboda haka kaga ba zai dawo ma ka kasan ba zai dawo kasa ba eh, kan kananan yan wasa domin su masu tasowa ne so saboda haka ita wannan kyauta ana bada ita bisa kwazon da kai ne na kafa wani sabon tarihi ko kuma karya wani tarihi domin ba za ka kafa wani tarihi ba sai ka karya wani saboda haka ƙoƙarinka da ka shi yake sa a baka wannan kyauta ta balon to kuma kaga ba za a kira kananan yan wasa a kyautan balon ba saboda yanayin kwazo Messi da Ronaldo sun fara takarar karbar kyautar Ballon d'Or tun daga 2008 bayan da Kaka ya ci kyautar a 2007 lokacin da yake takale da Real Madrid. Daga nan ne Ronaldo ya lashe Ballon d'Or ta farko a Manchester United a 2008. Akan haka ne Abdul MP3 ya ce kuskure ne zargin cewa ana jujjuya wannan kyauta tsakanin manyan 'yan wasa yana mai cewa cancantar su ce kara kan kambama matsayinsu a duk shekara. shari'a sabanin hankali don kusan shari'a ne tunda duk abin da aka ce mutane da yawa za su zauna su yi zaɓe to ba za ka iya ce ga abin da zai fito ba sai abin da ka gani saboda ba mutum ɗaya bane yake zama yanke hukunci mutane da yawa ne so wannan ma ba wanda bai ɗauka cewa dan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich kuma ɗan kasar Sweden wato Robert Lewandowski shine zai lashe wannan kyauta amma sai gashi ya tashi a matsayin ɗan wasa mafi ƙwazo ɗan wasan gaba wato best striker kenan shi kuma Messi ya sake karɓan wannan kyauta ta balindo kuma karo na bakwai kenan a jere ah, duk da cewa ya zo a mataki na ɗaya Eh, shi Ronaldo ya zo a mataki na uku kafin a wato shi kuma Lewandowski ya zo a mataki na biyu a zaben da aka yi kenan based on ƙuri'u to saboda haka Robert Lewandowski ya fafata wasanni guda 55 kuma ya ci kwallaye 61 sabanin Messi da ya buga wasa 56 ya ci kwallaye 41 Messi yana da assist 17 shi kuma yana da assist goma sannan shi Robert Lewandowski yana da kofuna har guda biyar wanda ya hada da kofin Bundesliga na kasar Jamus kenan akwai uh, dfl uh, super cup kuma sannan shi ne zama to best striker wato wanda ya fi kowa hazaka a wannan gasar sannan kuma shi ya karbi gwarzon dan wasa na wato euro wanda ya fi kowa zara kwallo kana kuma ya ci uh, world club cup wato kofin zakakurai na kungiyoyi wanda ake fafata wanda aka fi da world club cup baya a kangaren messi shi kuma tun kafin ya koma PSG a Barcelona ya samu damar daukan Copa del Rey duk da ya rasa La Liga sannan kuma ya dauki kofa a america sai kuma wannan balon doro wannan kofuna guda biyu su ne kusan suka kai shi to amma abin da ake la'akari da shi wayannan kofin da ya taimaka mai ita kasar argentina wanda ta daɗe bata ci wani international trophy ba wato national trophy wanda a ce wa gasa ne na kasa da kasa. shi kuwa messi ya karbi kyautar daga hannun ronaldo a 2009 wanda ya lashe karo hudu a jere har zuwa 2012 daga nan kuma kyautar ta koma wajen ronaldo da ya lashe biyu a jere wato a 2013 da kuma 2014 sai messi ya sake karba a 2015 a wannan shekara messi ya kara lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafa na duniya na bakwai jumla kuma a karon farko ba a barcelona ba domin kuwa a yanzu yana taka leda ne a psg mahmud yakubu bin muhammad wanda shine shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta najeriya reshen jihar bauchi wanda kuma ke goyon bayan nasarar messi ya ce bai dace a rika kallon nasararsa ta wata fuska ba eto eh na farko dai sai mu zauna mu duba meye su hukunce hukunce kuma me da me su mahukunta ba da wannan lambar yabo suke dubawa wajen ba da wannan lambar yabo sannan kuma maganar messi ko abin nan shi cristiano ronaldo a duniyan kwallo yanzu ka duba kusan za a ce ba mu da wasu kama daga club da suke bugawa kungiyar kwallon kafansu da suke bugawa da kuma mu su da kuma irin yawan kwallayen da suke ci in kuma ka duba in suna wasa wani irin kwazo kungiyar kwallon kafansu take yi da kuma rashin su wani irin koma baya ko su ko kuma kungiyar kwallon kafansu suke samu so duk wani abubuwan shi ya kamata mutane su dinga dubawa tunda su kansu mahukunta abubuwan da suke dubawa kenan to wasu suna ga kamar me zai hana a ce an yi la'akari da kwazon da kananan 'yan wasa masu tasowa suke yi maimakon eh, tantancewa kan suwa na manyan 'yan wasa eh to maganan kananan 'yan wasa masu tasowa ayin ka duba akwai rukuni na shi badawa don akwai wanda ya ci na matasa wanda ba su kai a shekarunsu ba su kai wayancan kamar su mesa da su ronaldo ba akwai kuma na mata so abin rukuni rukuni ne a wannan rukunin ne na mai gaba ɗaya ne yanzu kamar ka duba shi messi da ya ci wanda ya ci na bakwai kenan ba kuma duk duniya ba wanda ya kai shi ci ya ci wannan abun ne bisa kwazon da ya yi na taya kasansa suka ci abin nan copa america wanda kuma rabon da argentina ta ci wannan abin ya kai shekaru masu ɗumbin yawa shekarun ya kai kusan ashirin ko fiye da haka to shi kwazon shi yasa har suka ci wannan din sannan kuma duk da dan ka duba yanayin mm, ita kwallon gunyan kwallon kafan da wato barcelona duk da bata ci league ba amma yanayin kwazon da yi da yunkurin da yi in yana ciki da kuma yawan kwallayen da ya ci yana cikin criteria din da ya sa su wayannan suka bashi su ba a sauran wanda aka yi tsamo wato cristiano ronaldo na manchester da kuma ah, lewandowski na bayan munich Joel Danjuma wani mai sha'awar kallon wasannin kasashen turai ya yi watsi da yawan ayyana Messi ko Ronaldo a matsayin masu lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or yana mai cewar kamata ya yi a baiwa 'yan wasa masu tasowa irin wannan dama. Eh, gaskiya gaskiya nan ne gaskiya ba ni kamar ni ban ji daɗin aka ba domin yana zai na eh, ƙarfin gwiwa wa sauran 'yan wasa saboda kowace shekara ana ta maimaita the same 'yan wasa idan an ci gaba da aka 'yan wasa da suke baya da suke tashi ba za su samu kwarjini domin su fito su yi kwallon da duka ransu ba domin shekaru aru-aru yana fitowa sai kaga ana maimaita manya-manya 'yan kwallo to inda kasan kuma ya za yi da su to to baka gani kamar saboda cancantar su da kuma kasancewa sun dace da duk ka'idojin da su eh, hukumomin da suke ba da wannan lambar yabo ba ka ganin dalilin kenan da yasa aka ba su wannan kyauta ake ba su duk shekara eh akwai akwai dalilai amma idan na iya ganewa ko kuma in na iya fahimta daga cikin wanda aka ba ma shi eh, messi ina yi tunanin eh, lewandowski ya cancanta a bashi wannan bai kamata kuma a ce an sake maimaita shi messi ba domin shi ma lewandowski ya yi taka rawan gani a cikin kwallaye da ta wuce. yan wasa 30 ne aka fara zaba domin lashe kyautar ta bana kuma yan jarida 180 ne suka zaɓi biyar daga ciki a 2020 ba a bayar da wannan kyauta ta Ballon d'Or ba saboda annobar corona kuma a karan farko kenan da hakan ke faruwa tun shekarar 1956 sannan babu shakka masana harkar kwallon kafa a duniya sun yi amanna cewa babu wanda ya cancanci lashe kyautar a bara fiye da Lewandowski. To saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman ma Ibrahim Malam Goje da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.